Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Yau muke bankwana da Abdulrahman Yusuf, lauya mai fafutukar kare hakkin takwarorinsa na kasassu a ƙasar Ghana. Jami'i a ma'aikatar jin daɗin rayuwar al'umma, bakon shirin abin misali ne ga masu bukata ta musamman. Ganin yadda ya dage da neman ilimin zamani har ya cimma gurinsa na zama masanin doka. Illolin bara a wajen na nakasassu musamman ga waɗanda suka mayar da ita sana'a da matsalolin da ke tattare da tsarin biyan kuɗaɗen tallafin masu bukata ta musamman a Ghana na daga cikin batutuwan da za mu karkare hirar da ta hada shi da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdalla Bako. Inda akwai register for instance kowane person with disability sunan kana nan biometrics kana nan kana da account da za a send maka kudin ka direct to you ya fi girma da yanda za a je a taru a layi amma yanda wayan su aka bar mutane suna yi suna suna go through a je a karbi wani mega amount kudi kadan kudi kadan kuma sha je a bar a layi kudin ma sometimes ma ba shi assembly singa according to some reports ana doka dama a use for other things da bai dace ba ya kake ji idan ka ga masu fama da larura irin mm. haka mm. suna bara <laughs> wallahi magana da gaskiya akwai damuwa don bara da kanshi ko addini musulunci bai encourage bara eh, in ka san kamar addini musulunci Yan'a so mutum ya tashi ya yi wani abu da hannu kansa ya samu abin da zai sa bakin shi bara ba abu ne bai is not dignifying enough ka gane ko do dai an encourage mutum ni mutum na neman taimako addini ya nuna cewa kama a taimaka masa amma addini kuma ya discourage mutum kaje kana nema kana kana bara yasa dukan nan duka ya fito ga al'umma da mindset mutane yawanci yana gani kama baran nan shine easy way out saboda kuma gwamnati kuma bai taimakawa sosai in kuma mutum bai da karatu bai je bai da wani aikin da ya masana'an da ya koyi the only option da ya zai opt for shi ne, ya je ya yi bara ta gani amma tun gida an ba ya san man no ko ka you are disabled man you can do something with your life ba give up kan shi ba ko kuma shi ma bai give up kan shi ba wanda duka ke da wanga situation ko kuwa wanda duka ma ke son ya yi wani abu da rayuwan shi san kama yana farawa ne da kanka in kana son ka achieve wani abin life yana farawa ne da kanka ka gane ko sannan in ka taimaka ma kanka she a taimaka maka kare barin na kasan na ka kai shi kasa kuma kamar yadda nake life na da na go through na meet challenges da yawa my journey to becoming a lawyer but eh, ban bar wannan ya kai ni kasa ba na ci gaba da I met a lot of setbacks Na I lifted up myself taimako mutane da tawakkuli da Allah da sauransu I was able to go through it wadansu suna zuwa law school for four years five years ba su kare amma ni cikin alko Allah na kare din da wurin time na kare two years building na aka ake yi shi ne in ka san gana Law School yanda yake gold building ne amma saboda zuwa na wurin na an zuwa sun yi ram saboda kai saboda ni farkon da na je wurin na director na yanda ya gan situation ana dauka na ne a kai ne lecture room shi ce wai be so bad reportage in media be so bata maka eh, so yace wai transfer na zuwa Gimpa don Gimpa na da elevators yana da lifts wurin na ramps wurin na yi shi shirya muku ya wurin na disability friendly ne wasu na je wurin gimfa na da time a komo da ni makwalla na shi suka yi rampin for wheelchair users amma still there was muna da matsala wurin shigan haji da kusfa wurin kana zaune kan wheelchair you can't access those places kuma dokan da muke da shi disability law act 715 in that capacity 2006 ya ba da 10 year moratorium cewa kowane building da ya zama public place duka make sure na jama'a duka amma da shi yadda za a yi zama accessible to for people with disabilities amma ka duba bayan an yi wani kuma makaranta ce da yake da eh. ake koyon shari'a ake so a yi yi nuna mutane da ake adalci amma ba a yi ba ba yi ba hatta ma ko supreme court yau in ka ma kana use wheelchair ma ba yi ban kare ka shiga supreme court wheelchair eh, kotun koli haka ne district eh. courts eh. dukan nan duka is it's not possible you find it difficult ka shiga sai dai ce high court na accra high court complex wurin ne kake akwai lift small amma 10 years in the law ya bayar ya ce we within 10 years gyara waɗannan are making accessible for wheelchair persons with disabilities a provide facilities for haka bai yi ba bai tagali so governments mu kuma they are not doing much yanzu kana kira gwamnati gwamnati ya duba sa ido ya shouldn't only be about Eh, rhetorics da lip service ba maganan baki ba a aikace regulations na gwamnati ya pass ya make sure kamar an formulate wannan wannan dokokin ya sannan kuma ya ya free education nan ilimi kyauta to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin Abdulrahman Yusuf lauya da ke Accra a ƙasar Ghana da wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako ni Sulaibu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya.